'Yan ta'adda shida ne rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato ta hallaka yayin da jami'an 'yan sanda guda uku suka rasa ransu a wani artabu da ɓata gari a yankin ɓoi da ke ƙaramar hukumar Mangu a jihar Filato. Kakakin rundunar Special Task Force a jihar Plateau, Manjo Ishaku Takwa ya ce rundunar ta samu kiran neman agaji ne daga jami'an 'yan sandan na musamman da ke binciken masu laifi. A lokacin da suka je bincike 'yan bindigar suka auka musu suka kashe 'yan sanda uku suka kuma arce da makamansu. Rundunar sojojinmu da suke mangu sun samu labarin cewa wayannan 'yan sanda masu farin kayan sun zo su yi binciken su a wannan wurin saboda ana gani akwai inda wayannan mutane suke boyewa suka yi arangama har suka kashe a cikin su mutane. mutane guda uku sai sojojin mu tare da DPO na wannan wurin suka bi su cikin daji har suka kashe dukkan su wayannan masu garkuwa da mutane su shida suka kwato kuma wayannan bindigogi da suka karbe a wurin jami'an 'yan sanda. Wani yanayi ake ciki a wurin? Major General Ibrahim Sallau Ali shi ma ya aika musu da sako wa sojojin mu ke wurin da sauran masu tsaro cewa su tabbatar da cewa dukkan ɗaiɗin sun sake dubawa domin su gano makoyansu sannan su tabbatar kuma sun yi clearing nasu daga wannan wurin. Kakakin rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato kenan Manjo Ishaku Takwa. Yankin na Boy ya sha fama da ayyukan 'yan bindiga wanda hakimin yankin da Gabriel Gusat ya ce ya kamata a girke musu rundunar tsaro. to an dare ana samu security challenges a wannan wurin ina ganin wannan shekarar ne ko shekarar ta wuce an zo an kashe police guda uku ne a wurin kin gan da ya kamata a samu ko kaman irin mobile barrack ne ko wani substation na security mai na wurin me kuke yi don jan hankalin mutane musamman ta yadda za su fahimci irin wannan bata gari kuma su ba da rahoto kin gan da mu da su fulani muna zaman lafiya ana kiwon ba wani damuwa ba sai damuwa mu shine ba tangarin suna zuwa kaman baki. to muna karfafa cewa Bison da suna zuwa gina suna zuwa ka tabbatar da fakin. Ganin yadda matsalolin tsaro ke ƙara ta'azzara a faɗin Najeriya ya sa shugaban ƙungiyar da ke kare wa al'umma 'yancin su, wato Defenders of Freedom Initiative barista Yakubu Salibawa ya ce doka ta ba jama'a 'yanci su kare kansu don haka ma suke goyon bayan furucin gwamnan jihar Katsina kan batun kare kai. Masifa ce, annoma ce bala'i ne hau mana ƙasar nan. Don haka gwamna jihar Katsina mai girma Alhaji Aminu Bello Masari kiran da yake mun ba ba shi gwamba kuma muna ƙara tsokaci a kai muna cewa ya jajirce ya ci gaba kuma jama'a su tashi su kare kansu. A dokance mutane suna da hurumin su nemi makamai da za su kare kansu. Ba muna magana a jiya ɗauko manyan makamai ba. A wanda doka ta ba su dama. Yanzu misali don ka ɗauki adda amma ko bindiga ma akwai inda za ka samu laisin ka bi ka'ida ka samu laisin kare kansu da za su yi za su yi ƙarƙashin doka Rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato dai ta buƙaci jama'a su yi amfani da lambobin wayarta sifili takwas ɗaya hudu tara sifili sifili sifili sifili tara ɗaya da kuma sifili takwas sifili biyu ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya uku tara don neman ɗauki a duk lokacin da suka shiga yanayi na rashin tsaro. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.